الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي وشفيئي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم القائل فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مؤدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله أجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شاءك لوات رمضان miladiyar haihuwar annabi a hijiriya bakwai kuma shi ne ya yi daidai da uku ga watan uku miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryama 2026 a jiya in ba manta ba ayatar su to muna cikin suratul zumar kuma za mu tashi aya ta 52 ala ramma bismillah talatin da biyu talatin da biyu bismillah fa mana azula mu ko نعم شاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء

Allah ya ce faman azlamu babu mafi zalunci wannan aya faman azlamu bari mu koma isadi alaramba idan aka ce faman azlamu in ka je gaba alaramba zai baka harji sai ce maka yaddin su shida ne wadda ta fara da fa'u yawa wadda ta fara da wawun kuma sai ce maka yazzin wato ya'un da zayin ya tana daukan biyu zaira tana daukan bakwai in ka hada nau zai baka tara ko in ka ce yaddin kuma ya biyu dalin hudu shida kenan wanda yazo da wa manazlamu a qur'ani tara ne wanda yazo da fa manazlamu shida ne Allah ya ce fa man azlamu babu wani mafi zalunci a bangaren ƙarya mimman kazaba zaba alallahi irin wanda ya kirkira ma Allah ƙarya Allah bai faɗa ba ya ce Allah ya faɗa wa kazzaba bisidiki akwai bambanci tsakanin kazaba da kazzaba kazaba shi ya kirkiri ƙaryar ne kazzaba kuma ya ƙaryata gaskiya ya san gaskiya an gaya masa sai ya ce ƙarya ne bai yadda ba kaga da wanda ya ƙaryata ka da wanda ya maka ƙarya ba ɗaya ne, ko wani zai ce yanzu muka haɗu da wani ya zage ka alhalin bai su bako ku haɗu ba kaga ƙarya ya maka ko ba haka ba to wannan kuma wane ka yarda da Allah shi ɗaya ce ba zan yarda ba ya ƙaryata ka ko shi ne ce wa kazzaba bi sidqi kuma ya ƙarya ta gaskiya izja'ahu yayin da gaskiyar ta je masa sai ce alaysa fi jahannama masawan lil kafirin shin jahannama bata isa ta zama makoma ga kafirai ba ta isa ya Allah ka tsare mu da ita akwai faman azlamu akwai wa man azlamu ko mimman iftara ala allahi kadiban wa sadafa anha akwai faman azlamu mimman ka zaba wa ko man ka katama shahadatan indahu min allah eh, akwai su zo da yawa wannan tara wannan wannan bakwai ai shida shida ko eh, faman shine yace wallazi jaa bisirqi wanda ya zo da gaskiya wasaddaka bihi kuma ya gaskanta gaskiyar ula'ika humul muttaqun waɗannan su ne masu jin tsoron Allah idan lahira ta yi wallazi ja bi sidqi ashabul qur'an almu'minuna yaji'una yawmal qiyama mu'mine da za zasu saurara alqiyama fa yaquluna suna cewa haza ma a'taytumuna mu'mine mu je da alƙura'ani ranar alƙiyama mu ce Allah ga abin da ka bamu amin amilna fihi mun yi aiki a cikinsa bima amartumuna da abin da kace mu yi wa ya alqawlu yashmilu kullal mu'minina wannan magana ta tara dukkan mu'minai masu imani bayanal mu'minina yaquluna alhaqa dan mu'minai suna fadin gaskiya wa na bihi kuma suna aiki wa rasulu sallallahu alaihi wasallama awla an-nas bid fi hadhihi al-aya ala hadha tafsir ko banza Allah shi ya fi cancantuwar mutane ya shiga wannan fassara. fa'inda hujja a bisiriki domin shi ne ya zo da gaskiya wa al-mursalin kuma ya gaskanta manzani wa amana bi ma'un zila ilahimin walmuminu sai ce alaisa allahu bi kafin abda shin allah bai zama ya isar ma bayinsa ba sai ce lahun ma ya sha'una inda rabihim suna da abin da suka ga dama suna da abin da suke so a wajen ubangijinsu yan aljanna ranar alkiyama zalika jazaul muhsinin wancan shine sakamako na masu ihsani waɗanda suka kyautata a nan duniya Allah zai ba su abin aljanna Allah ka samu na ciki sai ce li kafirallahu anhum أحسن الذي أدوه ويجزيهم أجرهم يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون Allah ya ce don Allah ya kankare musu aswa allazi amilu muyagun ayyukan da suka yi sai Allah ya shafe musu zunubi wa yajziyahum kuma Allah sai ya sakanta musu ajrahum ladaddakin su bi ahsanil ladhi kanu ya'maluna da mafi kyawun aikin da suka aikata sai Allah ya ba su aljanna Allah ka samu na ciki laysa Allahu bikafin ويخوفونك hmm. بالذين hmm. من دونه ومن يؤمن الله فما له من هاد Allah ya ce alaisallahu bi kasin abda shin Allah bai isar ma bawa ba wa fi qira'a ibadahu ko alaisallahu bi kasin ibadahu jam'i ko eh, Allah bai isar ma sa ba wa yukhawifunaka bil ladina min dunihi suke baka tsoro da wanda bai kai Allah ba suna cewa wai gumakansu za su cutar da kai ka fusatar da su wa man yudlilillahu wanda Allah ya ɓadda shi fama lahu min had to ba baya da wanda zai shirya da shi Allah shi kiyaye mu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam daga ta bin Ubaydillah al-Asari yace sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ji manzo Allah yana cewa aflaha man hudiya ila al-islam ya rabauta wanda aka shirya da shi zuwa addinin musulunci wa kana aishuhu kafafa kuma abincin shi dan abin da zai ishe shi dan abin da zai ishe shi shine abincin shi wa qana'a bihi kuma ya dogara da shi shi ba sai ya ci mai dadi ba an gani ba sai ya ci ya koshi ba wannan shine bawa na Allah wanda bai samu abin da ya ci kullun ya koshi ba kuma dan abin da ya samu ya ishe shi ba zai je wurin wani ya kuka ba to kafiran maka suna tsoratar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'adunahu bi asnamihim suna cewa guma kan nan da kake zagi kake aibantawa to za mu roƙe su su ɗora ma musifa lalle in baka daina wa'azi ba to haƙiƙa za mu kai ƙarar ka wurinsu kuma za su shafe ka ko dai wani ɓangaren jikinka ya daina aiki ko kuma dai wani bala'i ya haɗa maka shine Allah yake cewa shin Allah bai sai kare ya bawa manzon Allah kariya ba da duk wani wanda ya dogara da alkur'ani yake tsaye akan alkur'ani Allah bai sai kare shi ba sai ce wa man yahdillahu wa man yahdillahu Koman man yahdillahu kuma wanda Allah shirya da shi fa ma lahu min ba ya da wanda ya isa ya bar da shi in Allah ya dora ki akan tirba ta kwarai to duk yadda za a yi kina nan akan gaskiya sai ce alaysa Allahu bi azizin zintiqam shin Allah bai isa ya zama mai rama gayya ba idan an bata masa ya rama Allah ya isa ya zama mai ramuwa ga wanda duk ya ci mutuncin addinin Allah ko ya walakanta inda ake koyar da addinin Allah ko ya walakanta masu karantar da addinin Allah ko shi kansa ya ki tsayawa akan addini to Allah subhanahu wata'ala ce, azizun an inna ya ko alaysa bi aziz. shin Allah ba buwayayye bane zintiqam kuma wanda yake rama gayya Allah na ramuwar gayya in baka bi shi baka baka bi shi ba kai abin da ranka yake so to ran da aka tukunkuna ka alƙafani aka mai da kai wurin sa to ranan kuma Allah sai ya rama duk barnar da kai Allah ka gafarta mana sai ce wala in sa'altahum wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah تدعون من دون الله ما تدعون من الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضرهم أو أرادني برحمة هل هن كتاب رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ولئن سألتهم kuma idan ka tambaye su ya annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam man khalaqa as-samawati wal arda kace wa ya halitta samman bakwai da ƙasa la yaqulunna Allah wallahi za su ce Allah ne kul ka ce afara aitun mata da una min duni lahi ku bani labarin ababen da kuke bautawa koma bayan Allah in aradani Allah bi durrin in Allah ya so ya cutar da ni hal hunna kashifatu durrihi waɗannan gumakan za su iya bani lafiya in Allah ya dora mu rashin lafiya aw aradani bi rahmatin ko in Allah ya nufi na da samun jin kai daga wurinsa hal hunna mumsikatu rahmatihi shin su za su iya rike min wannan rahmar kan rahmar Allah ta same ni in Allah ya so da ita kul ka ce hasbi Allah Allah ya isar mini alaihi yatawakkalu almutawakkilun a gare shi ne masu dogaro suke dogaro da haka manzo Allah ya ce ya hafazka ko ta tajidhu tijahaka ka kiyaye Allah ka kiyaye dokokin Allah ka kiyaye umarnin Allah sai Allah ya baka kariya inda duk ka sa gaba kace Allah sai ya amsa maka ta'arraf ila Allah fi raka abinda ake so ka san waye Allah lokacin da kake da lafiya lokacin da kake da wadata lokacin da kake cikin farin ciki kar ka manta waye mahaliccinka ya'rifka fi shidda shi kuma Allah da tsanani ya zo yau baka da lafiya kace wayyo Allah sai Allah ci gani me kake nema a maka kace Allah ina son lafiya sai Allah ce an baka kana da kuɗi kana da lafiya kana da komai kana tuna Allah kana sadaka kana addu'o'i kana bin Allah da kuɗinka sai rannan kuɗin suka ƙare sai ka ce Allah azurta ni ka hore mu abin sai Allah ce gashi shi da ta'arrafa ila Allah fi raha arifka fi shidda da yawa mutane ba su gane cewa zunubi yana hana Allah ya karbi addu'a ba amma mutane suka yi la'akari da wannan hadisin hadisin kudusi ne za ka fahimci cewa zunubi yana hana Allah ya ji addu'arka kuma ba lalle ba ne in ka yi addu'a sai an baka abin da kake so addu'a ta ƙuri tana da taujihi guda uku addu'a tana da taujihi guda nawa ɓangare uku idan ka roƙi Allah ta yiwu Allah subhanahu ala ya ga wannan abin da kake so ba zai zama alkhairi ga ƙarshen rayuwarka ba sai Allah ya musanya maka da wanda ya fi shi an ji taujihi ɗa? Ƙila kai kuɗi kake so Allah ba ni kuɗi, Allah ba ni kuɗi, Allah ba ni kuɗi, Allah ba ni kuɗi, ko shi kuma Allah yana duba in an baka kuɗi mota za ka saya kana saya za ka yi mutuwa za ka yi sai Allah ya hana ka kun ji taujihi da taujihi na biyu kana iya roƙon Allah wani abin da ranka yake so sai Allah ya baka shi amma ba wanda kake son Allah zai baka ba sai Allah ya baka wanda ya fi son ka da shi Allah ya maka mai ya zaba maka abin da shi Allah ya fi son ka da shi ta yi kuma ki addu'a taujihi na uku shi ne. ki yi addu'a Allah ya karɓa ba wai bai karɓa ba amma a nan duniya ba za a baki ba sai kin ji lahira ba wanda zai ɗaga hannu ya kira Allah ya mai da hannunsa zero babu shi sai dai idan akwai wani laifi da ka taɓa yi wa Allah ka kira Allah ya ƙyansawa a lokacin da ka kira shi domin kana da wani daudar zunubi ko ka ci amanar wani ko ka zalunci wani ana ganewa ko ko kuma ibada baka yi mai kyau baka tsaye da ita yadda Allah ya ce baka san nan guda biyar akan lokaci baka yin su yadda Allah ya ce a yi to Allah sai ya sai ki amsa addu'arka saboda kana da wani dauda wacce Allah baya son mai ita sai ce idza sa'alta ko idza sa'alta fas'alillah in zaka yi roko ka wa zaka roka Allah Wa zan sta'anta fasta in billah in zaka nemi taimako taimakon wa zaka nema Allah wa alam sai a annabi ya ce Allah ya ce wa'alam ka sani kai bawa ki sani ke baiwar Allah annal ummata al'umma gaba ɗaya lawishtama'u da za su haɗu su haɗa kai ala an yadurruki bi shay'in su ce wance ce wallahi ba za ta kai labari ba tunda muka sata a gaba su shirya miki wannan makircin su shirya miki waccan gadan zaren su shirya miki wannan Allah ya ce lam ya zurri ki bi shay'in illa bi shay'in kad katabahu Allah alayki duk abinda za a yi na cutar da ke ba zai iso gare ki ba sai abinda Allah dama ya riga ya wajabta zai same ki haka kuma da al'umma za su haɗu su ce sai mun hana ki kaiwa gobe ba za ki taba ba za mu taba yadda ki kai labari ba wannan adashen da kika kulla wallahi sai mun rusa shi wannan hanyar da kika dauko ta samun abin da zaki samu wallahi sai mun ga bayanki waccan ta kulla miki wannan ta kulla miki Allah ya ce ba abin da zai same ki sai abin da dama Allah ya yarda zai same ki in za a hana ba mai hana Allah in za a bayar ba mai hana Allah ya baki juffati suhufu wa rufi'atil aqlamu takadda ta bushe alƙalamin da za a rubuta abin da za ki samu ko ya same ki an ɗaga bakin alƙalamin wa amal lillahi kai aiki don Allah bi shukri fil yaqin kai aiki da godewa Allah cikin yaqini wa alam kuma ka sani ki sani anna sabara alama takrahu khairan kaseer idan kika yi hakuri ga wani abin da baki so to alkhairi ne na Allah mai yawa wa annan nasara ma as-sabri shi kuma cin nasara sai an yi hakuri wa annal faraja ma al-karbi barin ciki yana tare da bakin ciki wa anna ma al-usri yusra tsanani yana tare da me sauki to wanda ya san wannan musulmi zai damu da wani in kaga ka roƙa Allah bai baka ba kawai sai ka ce to Allah na gode maka ka san akwai ajiya amma Allah ya ce za a tada mutane ranar tashin alkiyama za a ba mutum wani lada ya gani ya ce Allah yaushe ne wannan aikin sai Allah ce addu'ar da abinda ka roƙe ni ne kace in baka ban baka ba ne na ajiye maka wannan ajiyar ga ta nan sai yadda kai da ita Allah ka ba mu sai ce kuli ya kawo imalu فَصَبَّتْ عَلَيْهُ لَفَيْنَ فِيهِ عَذَابٌ kul kace ya qaumi ya ku mutane na i'malu ala makanatikum ku yi aiki a bisa halin da kuka samu kanku inni amilun ni ma zan yi aiki fa sawfa ta'lamuna za ku sani man ya tihi azabun waye azaba za ta je mishi zihi da zai walakanta wa hillu alaihi azabun muqim kuma azaba da mamiya ita ce azabar lahira ta fada masa waye a tsakanin annabi da su kafiran makka

Allah ya ce inna anzalna alaykal kitaba lalle mun saukar da littafin alqur'ani a gare ka ya annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam linnasi bil haqq mun saukar da alqur'ani dan mutane da gaskiya qur'ani ya sauka li jami'il khalqi min al insi wal jinni aljanu da mutane dukkan su litunzirahum bihi dan ka gargade su da shi wa man ihtada fa li nafsihi wanda ya shirya dan kansa in kin ji wa'azi kina yin wani abu da babu kyau kika ji an ce ba kyau kika gyara dan kanki wa man dalla wanda ya bace fa inna ma yadhillu alaiha sakamakon bacewa yana kansa ai inna ma yarji'u wa balu zalika ala nafsihi wa ma anta alaihim wakil kai annabi ba dogaro bane ba dogari bane kai akan su ka tsaya kace sai sun yi ko sai sun bari a iyaka naka isar da akai inna ma anta munzir ko kai mai isar da sako ne kai gargadi wallahu ala kulli shay'in wakil Allah shine wakili akan kowa kin yi baki yi ba kin bari baki bari ba Allah ya sani amma shi manzo Allah ba dora masa sa ido akan kowa ba abinda aka ce kawai ya faɗa aiwatarwa ya rage wanda ya ji in ya aiwatar falillahi alhamdu sai kuma yace ko Allah To, in an ce tawaffa wana ya cika, cikawa biki, an gane? yanzu mu da hausa da an ce wance ta cika me za mu ɗauka ta mutu amma ba mutuwa ba ne bacci ma mutuwa ce an gane wannan aya tana magana a bacci Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha ko Allah ya san wanda in ya kwanta bacci ba zai farka ba in kaga ya farka a kabari zai farka da yawa ana samu ko ba a samu wancan sai da safe sai da safe amma wannan sai da safen ilal kiyama sai alkiyama ba za a sake magana da ita ba kuma wannan magana da aka yi sai Allah ya tashe mu Allah ya tashe mu ita ce magana ta ƙarshe to shine Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfusa Allah yana karɓar rai hina ko Allah ya tawaffal anfusa eh hina mautiha in ta kwanta bacci kuma Allah ya yi lokacin mutuwar ta shikenan ran ya tafi daga baccin ba za a sako shi ya dawo ba wallati lam tamut fi manamiha da wacce kuma ba za ta mutu a cikin barci ba ashe in mun yi bacci duka rayukan mu suna zuwa ina suna komawa ga Allah saboda haka manzo Allah da yake bada labarin mafarki yace in kai mafarkin alkhairi daga Allah ne in ji kai mafarkin sharri kuma daga waye daga shedan ne saboda haka in alkhairi ne karki faɗa makiya su ji in sharri ne ma karki faɗa makiya su ji lokacin da ake tafiya da ranki kina bacci idan ta haɗu da mala'iku sai ki mafarkin alkhairi idan ta haɗu da shaidanu kuma sai ki mafarkin me sharri an gane ko shi yasa manzo Allah yace sharri daga shaidan ne alkhairi kuma daga waye daga Allah ne sai ce fa yumsiku allati qada alaiha almauta sai a rike ran wacce aka hukunta mata mutuwa wa yursilu alukra sai a saki ɗaya ran ila ajalin musamma zuwa lokacin da aka ambata zaki cika sai a sako ran ya dawo gangan jikinki ki dan yi harkokinki kwanaki ne suka rage shekaru ne suka rage mintoci ne suka awanni ne suka rage sai dai kin farka ki cika amma a cikin baccin ba za ki farka ba ba za ki cika ba sai Allah ce inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun lalle a cikin haka akwai ayoyi ga mutane masu tunani Allah ka sa mu cikin masu tunani ko ya ce huwa allazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahatum bin nahari thumma yab'athukum fihi liqba ajalun musamma Allah shine yake karbar ranku da daddare kuna bacci wa ya'lamu ma jarahatum bin nahari kuma Allah yana sanar da kaiwa da kawowarku da rana sun ba ya ba su kumfi sai kuma Allah ya tada ku yi ba ajalin musamma domin kowa ya cika ajalin da aka ambata masa sai kai sun mai laihi marji ukun sun mai nabbi ukun bi makuntum ta amalu sai ce wa huwa alƙahiru ba ibadihi Allah shi ne da rinjaye shi ke tilasta bayi wa yursilu alaikum hafazatan kuma Allah yana aiko muku mala'iku masu kiyaye ku hatta izami Iza ja a hada kuma maut yayin da mutuwa ta je wa ɗayanku ku wafat rusuluna wa hum la yufarridun sai mala'iku su karɓi rayuwarsa ba za su kyale ba ba ba ba ba eh, tafriɗi ba za a yi lokaci bai cika ba ba za a yi bayan lokaci ba a lokacin da Allah ya ce wani zai bar duniya a wannan second din ba za ka ƙara numfashi ba wallahi saboda cika aiki na mala'iku komai gatanka kai uwa ce ta haifi ɗa a tsakar dokar daji babu kowa tana haihuwa sai ta mutu sai ta jiru ba kowa sai Allah a tsakar dokar daji sai mala'ika jibril tausayi ya kama shi ya ce ya Allah subhanahu wa ta'ala wannan mata ta haihu ga ɗanta a jeji ba wanda zai taimake shi sai Allah ce ni zai zan taimake shi sai wata rana Allah ya aiko mala'ika Jibrilu ya kawo ziyara zuwa ga annabin da yake wannan lokacin mala'ika Jibrilu ya zo wajen wannan annabin suka gama maganar da za su yi sai ya biya ta sai Allah ya ce masa to ka biya ta wajen wani bawan Allah da yake kaza yake kaza yake kaza yake kaza ka biya kaga shi kuma wane ne sai da jibril ya koma ya ce ya Allah wannan wani bawanka ne ya ce yaron nan da aka haifa a tsakar dokar daji kake kokawa yaya za a yi da shi shi ne na mai da shi haka akwai wanda zai hana Allah aiki wallahi duk shure shi uwa za ki ga ta haifi daga haifarsa kai wata ma operation za a yi kafin a gama operation din Allah ya karɓi ranta amma sai ɗan ya zo ya fi wacce take da gatan ta haife shi lafiyan ɗan zai zo ya mallaki abubuwa gashi maraya ne amma sai zama wani abu manzo Allah ma ba maraya bane saboda ka Allah yana kai mutum inda so kai shi kusan ma mutanen da Allah yake fifita su zama wata tsiya a duniya wala mafi yawan su ko dai ba ko ba su rayu da uba ba ko ba su rayu da uwa ba saboda suna tasowa da wani tawakkali suna tasowa da wani dogaro na babu mai yi musu sewa to sai Allah kuma ya yi musu amma kai in ka taso ga uwa ga uba wani sai shantaki ko ba ka ba magana ma za ta yi da uwarta sai ta yi shagwaba saboda ita yar gata ce to shi kuma ba da kowa sai wa sai Allah to ci gaba Allah amin اتَّخَذُوا مِن ya ƙulu ta'ala zamman lil mushrikina Allah yana zargi ga mushrikai ya ce amita ka zo min duni la ya shufa shi sun riƙi wasu masu ceto koma bayan Allah ƙulka ce a walau kanu liku na sha'an ko da su waɗanda suka riƙa ɗin ba su mallaki komai ba wala ya da ba su ma da hankali gunki yana da hankali ba da shi ƙul lillahi shafa'atu jami'a shafa'atu Ƙul ka ce ya annabi sallallahu ta'ala alaika wasallama ka ce lillahi shafa'atu jami'a ceto tana ga Allah shi kaɗai. Ranar alƙiyama ba abin da Allah ya bari ga wani zai roƙa sai ceto. To ceto kala-kala ce. amma ceto na farko wanda za a yi shine ceton da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai yi wa dukkan halittar duniya gaba ɗaya da annabawa da mala'iku da aljanu da mutane za a zo fagen alkiyama a tsaya cako-cako shekaru dubbai Allah bai ce kamai ba wahala da tsanani zai yi wa mutane yawa gumi wani iya kafafuwansa wa iya mawankin alola wani guminsa iya gwiwa wani iya maɗaurin wando wani iya cibiya wani iya wuya wani guminsa ya haɗe shi to a nan ne jama'a za su ce mu je wajen annabi adamu mu roƙe shi ya roki Allah Allah ya yarda ya yi hisabi don mu samu kowa ya san matsayinsa a zo wajen adamu ya ce a'a ina da laifi a gun Allah ta zo wajen ibrahim a zo wajen annabi ibrahim annabi ibrahim ya ce a a ku tafi gun musa shi ne kalimullah allah na mazanci da shi ba mala'ika a zo wajen annabi musa ya ce a a ku tafi wajen annabi isa shi bai taba wa allah ba a zo wajen annabi isa ya ce matsayin ya fi karfi na matsayin na annabi muhammad ne to sai a zo zaman za allah sai ce ana laha ana laha wannan matsayina ne wannan matsayina ne annabi sallallahu alaihi wasallama zai zo gaban al'arshin allah zai faɗi da niyyar zai yi sujjada sai Allah ce mala'iku kar ku bar goshin sai kai ƙasa ku riƙe shi sai a tambaye shi me kake so roƙa roƙi abinda da kake so za a baka nemi ceto za a ceto maka sai ce rabbi kai hisabi ummati amma a fara da al'ummata kun ji dalilin da zamu zama waɗanda za a yi mahisabi a farko al'ummar manzon Allah da ceton annabi Muhammad Mushe ne ana Allah ke cewa ka ce ceto na Allah yana ga Allah baki ɗayansa na Allah ne lahu mulku samawa ce wal’arzi kuma Allah yana da mulkin sammai da ƙasa ma ilaihi una kuma zuwa gare shi za a mai da ku baki ɗaya illahira ta yi Wai za su kira Allah wahdahu wa idza zukira Allah wahdahu wai الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين Allah shi kadai za a bautawa shi kaɗai yake da haƙƙin bauta to shirki wanda bai yarda da Allah ba ishma azzat sai zuciyarsa ta gudu ta guje wa wannan kiran da aka yi an gane in ƙababat sai zuciyar ta rufe ta dunkule wuri guda ransa ya ɓaci ya rasa abin da yake masa daɗi an ce sai Allah shi kaɗai shi ne ƙulubun lazai da layu minu na zukatan waɗanda ba su imani da lahira ba sai zuciyar ta dunkule wuri guda ya dinga jin zafi ya za a ce Allah shi kaɗai za a kira wai za su kira lazina min dunihi da an ambaci wani ba Allah ba izahun izahum shiru sai farin ciki ya kama wannan ƙa'ida ce ta Allah mumini mai tauhidi wanda ya kaɗai ta Allah duk lokacin da ka tira masa Allah daɗi yake ji farin ciki yake amma wanda ba haka ba mushiriki wanda ba abin da ya sa a gaba sai tarayya da Allah in ka yi magana ce a ce ba asiri a ce ba za a nemi taimako ba a ce ba ka za hmm? ai wannan magana asiri na ai tuntuni ake yi tuntuni tuntuni ba a ce ba kyau ba sai yanzu to an bata masa Allah kenan

ka ce Allahumma faɗirar samawati wal ya Allah kai ne ka ƙago halittar samai da ƙasa alimal gaibi wa shahadati Allah kai ka san boyayye da sarari da abin da ka halitta a sarari da wanda ka ɓoye! boye anta tahkumu baina ibadika Allah kai ne kake hukunci tsakanin bayinka fi ma ya fihi yaktalifuna cikin abin da suka kasance suna saɓani da juna annabi rahama sallallahu alaihi wasallama in zai buɗe sallah farilla yakan yi addu'a da wani bangare na wannan aya kan cewa Allahumma rabba jibril wa mikal wa israfil fadiras samawati wal ardi alimal ghaibi wash shahada kai ka halicci samman bakwai da ƙasa kuma kai ne ka san abin da ke koyi da sarari an ta tahkumu baina ibadika fi ma kalu fihi yaktalifun kai ne kake hukunci tsakanin bayanka cikin abin da suke saɓani ihdini limaktilifa fihi min alhaqqi bi iznik Allah ka shiryar da ni ga abin da mutane suke saɓani da izininka innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim Allah kana shiryar da wanda kake so zuwa tafarki madaidaici annabi yana karanta wannan duk lokacin da zai fara sallah ko ta farilla ko ta nafila sai da babakar Allah ya ƙara yarda da shi ya ce ya rasulullahi allimni ma aqulu idza asbahtu wa idza amsaytu ya manza Allah koya min abin da zan faɗa in gari ya waye da abin da zan faɗa idan yammaci yayi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce ya ababakar kul allahumma fadira samawati wal ardi alim al-ghaibi wa shahadati la ilaha illa anta rabb kulli shay'in wa malikahu a'udhu bika min sharri nafsi wa sharri shaytani wa shirkihi aw aqtarifa ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslimin ana so ki karanta wannan da yamma ana so ki karanta kuma da asuba an fahimta ita ce addu'ar da manzon Allah ya koya wa a Abubakar in kin karanta wannan Allah zai baki kariya tun daga kulluwar rana har haduwar ta in kin karanta bayan haduwar rana tun daga haduwar rana har zuwa wayewar gari Allah zai baki kariya Allah ya ba mu ikon karanta sai ce walau annalil ladina zalamu walau وبدا لهم Allah subhanahu wataala ce walau annal lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an waɗanda suka mutu a nan duniya ba su bi Allah ba suna shirke-shirkensu suna tsafa-tsafansu ba su yi addini ba Allah ce da za a tattara abin da ke cikin duniya gaba ɗaya a basu ba wannan duniyar da kika sani ta jihar filato ba duniyar da Allah ya halitta tun daga annabi adamu har zuwa ƙarshe an gane ita ce duniya aiko shi ne ma'ana walau anna lillazina zalamu ma fil jami'an wa mislahu ma'ahu a sake ninka wani abin kamar duniya kwatankwacin duniyar nan a sake kawowa a bashi a ce wannan duniyar taka ce wannan ma ɗaya duniyar taka ce duk Allah ya baka abin da ke ciki Allah ce labta bihi min su'il azabi yawmal qiyamah wallahi za su ba da shi fansa daga mummunar azabar alkiyama duk abin da aka tara a duniyar nan da wanda aka ci da wanda aka ƙoye, da wanda ya shiga ƙasa duka a taro a tara wa ɗan adam a ce wannan naka ne amma za ka shiga azabar Allah zai ce Allah riƙe mana ni ka tseratar da ni daga azabar Allah ‘yan uwa mu ji tsoron Allah yanzu abin da yake kai mutane wutan wani fa akan ɗan abin da bai wuce dubu goma ba zai samu sai a tura shi je kashe wani ba haka ba ne wata wallahi akan kishi sai ta je ta ba da kuɗi a wurin boka ta ce a hana 'yar uwarta aihuwa wata mata ce a sa mata hauka malam ba za a iya koranta a gidan ba ne ya eh, za a iya to ni kawai ina so ta fita kar ma a san inda take ina tsamman da daman ku kun ji kaset ɗin malam kabiru gombe wata mata da ta tafi aikin hajji ta je ba ta ga ka'aba ba har ta dawo ai kun sani me ta yi laifin da ta yi shi ne an ba ta laya aka ce ta tura a bakin gawa ta tabbata gawan nan ta haɗi layan nan ta kuma karɓo gawar ta layar ta shigo ɗakin da matar take bayan ta mutu ta tura laya laya ta ƙiucewa ta tura laya laya ta ƙiucewa sai da ta amfani da ko muciya ko wani abu ta ɗauko ta danna mata a cikin harshe sai da layar ta wuce aka kai matar cikin kabari da wannan layar a cikinta tun da aka kai matar na aka bini ta a ramin kabari kishiyarta da 'ya'yanta suka fita ba wanda ya sai inda suke ko labarinsu ba ji ba to ta samu biyan bukatar duniya ko ba ta samu ba to lahira fa a ce kana musulmi ka je ga ɗakin ka'aba a gina baka gan shi ba ai ka shiga uku ai ba sai an gaya miki ba ke ma inda zaki tafi to kin yi imani da wannan me zaki je ka abaki wacce ta yi imani da wannan da Allah me zai kai ta kaba me ya hada me ya hada hanyar jirgi da na mota Allah ya kare mu to shine Allah ya ce lafta daubihi min su'il azabi za su fanshi kansu daga mugwar azaba ranar alkiyama ubadalahum min Allah sai ya bayyana musu daga Allah Malam ya kuno ya hata sibuna abinda su kasance suna zato ba shi zai bayyana musu wa hu zai bayyana musu ma kasabu mugun aikin da suka yi wa haqa bihim ay nazala bihim sai sauka akan su ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka kasance suna izgili ma Allah kana izgili ana faɗa kana dariya kana ganin kai ka isa ko kai ba kai bane a turannan kuma sai kaga abun karara yadda ake faɗa ma ya wuce yadda ake nisanta maka Allah ka ba mu kariya Allah ka shirya mana zukatanmu lokaci yayi saura kaɗan saura minti biyar kuma mun samu ya eh, tun da akwai tambayoyi sai mu ƙarasa ko? a shayar allah bangiji saka da alkhairi biya da gidan aljanna malam akwai tambayoyi kamar haka wannan ta ce asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya ƙara wa malar lafiya ilimi mai albarka ta ce don Allah malar tana da tambaya game da rayuwarta ta ce malar ba ta da lafiya tsawon shekara ɗaya da rabi mijinta bai damu da wato ya ma mata kara ba wato ko ɗakinta da ita da 'yarta ma bai damu da ya ɗakin don duba su ba baya ma zuwa ɗakin ta to malam yanzu tun da aka ta faru a matsayin aurenta da shi Allah sauyi wato idan mutum bai san addini ba akwai matsala mata da dama sukan fama da wahala irin wannan ko bakin ciki idan suka auri wanda bai san addini ba zai zalunce ta ya taka ta yadda ransa yake so musamman idan aka ce ba ta da mahaifi ya duniya musamman idan aka ce ba ta da wani tsayayyen wali wanda zai tsayo a kan lamarinta wasu mazan har dukan matansu suke yi Da mata dukan tsaya zage ta kaga dai mutumin da yake tsoron Allah kana da mata ta kwana biyu ko tana da lafiya ma haramun ne a ce baka je ka duba ta ba domin ba ta da wanda take sa ran za ta gani ta ji daɗi sai kai kai ne mai gidanta kai ne za ka zo ka mata magana mai daɗi wannan fa ba ma tana maganan jinya ba fa wanda jinyanta ma ya wajibi ne a kan shi ko ba haka ba jinyar mace wajibi ne ka yi mata jinya gwargwadon aljihunka to shi baya ma mata jinya baya zuwa ɗakinta baya ma gaishe ta barantana ma ta san tana da wani haƙƙi a kan shi ta yi haƙuri Allah zai karɓa mata haƙƙinta Allah ji gaishe gara yanu wata rana wata mace ta kai masa ƙara ta ce mijinta direba ne matan biyu ne amma kowace gidanta daban tun yana tsallake kwana biyu har ya koma kwana hudu har ya zo wata ɗaya har ya koma wata uku kai har aka yi wata shida bata gan shi ba kuma tana da 'ya'ya tara da shi <laughs> kuma yana da mota tashi ta shi in yi lodi ya je samu abin da zai samu sai gidan amarya sai gidan amarya sai gidan amarya ya zama dan gidan dan gidan amarya malar yare ya kira shi ya ki zuwa ya kira shi ya ki zuwa sai ce to shikenan yayi sammako daga nan Jos ya tafi ukur da sassafe ya je tasha Ya ce ina na aka ce gashi ya ce to zo ni ne wadda ni ne wanda matarka ta kawo ƙara nake ta cewa a kira min kai ka zuwa. to ina ya maka lawa ga mota ta ta cika ce kai ka zo ce maka to mallan na dawo zan zo same ka ce to Allah kai ka lafiya ya je ya dawo a shegari bai zo ba aka sake kwana biyu malar yano ya yi haƙuri sai ya aika masa da wasiƙa ya ce idan baka zo ba zan haɗu da ni da 'yan uwana musulmi za mu yi maka mummunar addu'a to da ya ji labarin mummunar addu'a kuma ya san waye malar yano sai gashi yace yau watan ka nawa baka je ɗakin matarka ba yace wallahi malam ban san iyakaci ba amma dai gaskiya bana zuwa ka ka sake ta ne yace a da auren yace eh akwai aure yayan ku nawa yace tara amma shine zaka iya wata ɗaya biyu uku hudu baka je ka ga matarka ba yace to ko dai ka je yau ko kuma mu fara maka mummunar addu'a daga yau kuma ni ba zan maka cika baki ba amma ni in na roƙi Allah Allah yana karba wallahi za mu maka addu'a da ba za ka ji daɗi ba sai ka nemi abin da kake nema a duniya ka rasa shi ko ka je ka yi adalci ko ka sake ta ta san ba miji a tare da ita in Allah ya bata wani namijin ta yi aure ai haramun ne ka takura 'yar mutane ka ya mata igiyar aurenka baka sake ta ba ita ba sakakkiya ba ita ba aurariya ba to daga nan dai Allah ya dan ceto ta ta samu sa'ada to yanzu kuma malamin ya rasu ba san halin da ake ciki ba ya koma cin shigantakarsa ko kuma ya <laughs> mazan da suke irin wannan Allah shiryar da su Allah shiryar da su kuma ƴaƴanmu Allah ka tsare su da haduwa da bazaje irin waɗannan Allah ka shiga tsakaninsu da irin waɗannan mazajen Allah ya ba mu kariya na'am malam wannan mai tambaya ta gaba da cewa assalamu alaikum malam Allah ya saka da alkhairi ya ƙara nisan kwana amin malam ce tambaya na anan shine ranar alhamis ta fito daga tarikos take suna tafiya sai suka ga wasu arna 'ya'yan arna sun ji wani gida an ba su sadakar shinkafa wake da suga. suna ta bunsa a baya a baya dai har suka zo 'yar kasuwa sai wasu matasan 'yan shiya suka farma su nan yara dan abin da aka ba su na sadakan suka yar suka nemi escape dai to wai ta ce wasu wata mata ta taho sai ta ga wayannan kayan da aka ba su tun da sun yar sun gudu sai ta ɗauka ta tafi da shi to idan ta je ta ci wannan abin ta ci halal ne ko ta ci haram rigima kenan <laughs> to ala'ayi ta halin haƙƙi in ba naka ba baka ci kayan tsuntuwa mutum ya tsuntuwa yakan ajiye ko a kai inda za a nemi mai shi kuma ƙa'ida shekara guda ne sai dai abinda za ta yi kurum tun da abinci ne sai ta gwada mudu nawa ne sai ta cire kudin shi ta ajiye ran da Allah ya sa ta ga masu shi sai ta ba su hakkin su tunda wancan mai shi ya riga ya ba su ko ba haka ba ya zama mallakan su hakkin su ne sau da haka in ta ci sai ta auna mudu nawa ne kuma shinkafar yar gwamnati ce ko yar gida ce duka sai ta yi masa kuɗi ran da Allah ya sa ta gansu ta gane su ne ta mayar musu da hakinsu in ba ta gani ba kuma ta ɗau kuɗin wannan shinkafar ta sadakar shi kenan ta sauke nauyi a nan duniya Allah ba zai kama da shi ba ta ce Allah ya kai wa masu shi sadakar ya kai wa masu shi ladan sadakar amma ka eh, tambaya ta gaba tana tare da wannan ta ce malam wai idan mutum ya tsintuwar kudi in ya cinye kudin zai a lahira ku ta yi bai je lahiran ba amma an ya je lahirar su ya biya ƙa'idar tsintuwa shine, ne a makama ba a tsintuwa don harami ne nan duk abin da ka gani a ɗakin ka'aba ko a wajen ɗakin ka'aba ko tsakaninka da ka'aba kilomita uku ko hudu duka ka'aba ce ba a tsintuwa saboda haka idan ka tsinci kuɗi daidai da wannan wansar da muka bayar an ce ta'arraf za ki ta'arifi waye da kaza waye da kuɗi ana ganewa ko kuɗi kawai za ki ce amma karki ce naira kaza in an zo wata ta ce ni ne na yar sai ki ce nawa ne kuma kala wani irin kala ne akwai naira biyar biyar akwai naira goma goma akwai ishirin ishirin akwai ɗari ɗari ko ba gaba, akwai yan dubu dubu akwai yan ɗari biyar biyar to sai ta yi bayani idan yadda ta lissafa kuɗin in dai nata ne yadda ta lissafa su aka ga haka yawan kuɗin yake sai a bata kayanta in ba bata kayanta ba kuma za a iya sadakar da shi da niyan Allah ya kai mata ladan kuɗin amma dai in ka ci baka yi wannan ba sai ka biya a lahira wani baya cin hakkin wani Allah ya bari Allah ya kare malam wannan tace assalamu alaikum Allah ya saka muku da alkhairi malam ina nemawa fati mijin aure saboda kullum maganar fati shine aure tace rubuta kawo nan a nema mata miji da za ta aura kuma ga namban wayanta ma sa a jiki malam ko a bawa samariya a sirce ne ko kuma a wada ko a waje wani ma zai ji sai kira an Allah ya sa da rabo ne shi ce da ce ta ce yake ce mata Fati abuja saboda haka ga namban wayanta 070 kada faɗi namban a tsadan a kira ne mata ta sa gani ne a kira dan ko Allah zai ba ta wani abu na abari Thank you. mala ce a bar ba ila malam zai samu mata na ne. wanda ta ce asalamu alaikum wa rahmatullahi don allah malam a taya ni da addu'a allah ya ba mu muhalli da sauran musulmi da salon 'yan uwa musulmi allah ya ba wa mijinta kuma sa'ar kasuwa to na farko ita dai mai neman aure muna roƙon allah ya bata kuma ta roƙi allah Allah shi yake kawo miji ka roƙi Allah ya kawo mata nagari abinda sa muka ce kar a da am kar mu bada nambanta saboda tayi wanda ba auren yake nema ba sai je da fada shi ji a makaranta an karanta nambanki ko ba haka ba to in wata badala ta faru muna da zunubi don haka ba za a ba da ta ba amma dai muna taya ta addu'a kuma ta sani nan ba wai gurin da ake da maza ba mu da maza ajiyayyu da wannan gashi shi ma shi ma gashi nan in shi take so mai furfuran nan kawai ta zo ta bana shi yana da gurbin ƙari gashi nan ga malam sama'ila shi shi ma gashi nan shi ma saurayi ne ko lalle ba mu shafa masa ba in sa asface ita ta zo ga kuma alarama shi dai jiya shi ma ya yi aure kwanan nan ya ko shekara uku bata yi ba kuma ya kamata ita ma amaryar ta gwangwaje gidan alaran mata ta ci amarci shekara bakwai ko takwas kafin ko ba ka bare yariya ta zo shekara uku bata yi ba kawai don kara mata kishi ai ni a matsayina na babanta ai ba zan ji daɗi ba ni ma <laughs> na so yata ta dan miƙe kafa tukunna ta san cewa tana saboda haka wa'anda ba su da shi Allah ka ba su wallahi kar ku mata dariya tana da gaskiya duk lokacin da ka ga mace ai yanzu yanzu haka in kana hawa Facebook din nan zaka ga wasu larabawa ne zaka ce ina da komai ka faɗi kasar da kake zan aika maka da ticket ni halas kawai nake nema ina neman mijin da zai taya ni zama shekara ta 40 wata 30 wata 50 bata taba aure ba kwanaki an nuna wata wallahi shekara ta 63 bata taba aure ba banarabiya ce ta ce ina da kuɗi ni likita ce na kai matsayin da ya kamata an samu halas kar in mutu ban yi aure ba tana faɗa tana kuka wallahi ta ce ko a ina kake a duniya ga nombanta za ta baka ka hau google <laughs> ka hau google ka yi magana da ita za ta tura maka kuɗin jirgi ka hau ka tafi a daura muku aure da ita duniyar ta wuce yadda mutane suke tsammani kuma wannan tabbatar mu'ujizar annabi Muhammad ya ce lokaci zai zo da mace hamsin za ka gani kafin ka ga namiji ɗaya mata hamsin namiji ɗaya ne zai ɗaura musu aure hamsin kuma an kamo hanya yanzu kan mace ɗaya ta mutu maza ɗari sun mutu ko ba haka ba ne mazan nan da aka kashe guda ɗari wani yana da biyu wani yana da uku wani yana da hudu wani yana da ɗaya wani yana da ƴaƴa duk fas an bar su cikin igiya sai yadda Allah ya da su in ka ji wani namiji ya mutu sai ka jance matansa biyu ko uku to waɗannan fa an bar su bakan ba fa kuma maganan abina saboda haka mata sai dai a yi ta haƙuri a yi ta addu'a a riƙe Allah a bar wasa da addini jin tsoron Allahnki da riƙonki da addini Allah zai baki wanda zai rike ki sa'annan a rage busu mace ce za ta zo ta ce malam ka sa na addu'a Allah ya hore mu miji sai mijin ya zo sai ka ji ta ce kai kin gan shi kuwa Allah ni ba irin shi nake so ba to ba irin yake so ba sai ki je ki zabo irin wanda yake so ba wasu abin duniya suke nema in ta samu abin duniya shi kenan in ta gaba abin duniya sai ta ci to kuma aure albarkarsa ake nema yi ba wai abin da za a kashe wa mace a waje wani in yana son mace zai iya kashe mata miliyan amma wallahi in ta zo gida sai dai ta nema abin da za ta ciyar da kanta wani aure ne Allah ya sauke saboda haka wata tambaya wannan wata bayar Allah ce ta rubutu yarin ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya wa malam lafiya da nisan kwana mai albarka tare da mukarrabansa <clears throat> kenan Allahumma amin yace malam dan Allah ina so ka jawo hankalin iyayenmu akan cewa idan yarinya ta nuna tana son aure sai dai sai ce cewa ba za su mutu auren ba kenan a lokacin za su ce ba za su mutu wannan auren ba sai su ce wai sai dai dole sai ta yi karatu saboda haka yana haifar da wato yin hakan yana haifar da manya-manyan matsaloli wato ga su yara matan kenan ta ce ta samu saurayi tsayayye ta zo iyayen especially iyaye mata ta ce ta mai kuɗi take so ta aura ya kawo sadaki gidan mawallan kika an ce a koma da shi ita ba ta yi aure mai ta kuma tsakani da Allah auren take bukata yanzu kaga kenan ba mata auren ba akwai matsala kamar ta faɗa babban matsala saboda kamalan aiwa iyaye mafi mahimmanci mata jawo hankalin sakan irin wa'annan ɗabi'u da suke tafiya da su don ta ce wallahi ba ita ba ma da yawa ma kusan mata 'yan matan haka suke faruwa karatun yarinya ta kori jahilci ai ta gama ta ya kamata in ta ce tana aure kuma ta samu tsaye wanda yake son ta ya turo iyayen shi sun kawo sadaki kiyan ce ba za ka babu ba yanzu ma za a yi mata auren ba kuma saboda ka ta ce ita ma tana bukata ƙarshe malam a mata nasiya ko a ba ta shawara me ya kamata ta yi to Allah ya sauke na farko dai iyaye mu sani ‘ya'ya amana ce kuma amana Allah zai tambayi amanar da ya baka inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha ma'anar amana shi Allah subhanahu wata'ala abin da ya halicci ɗan adam domin shi shi zai tambaye ka kin ga ranar alkiyama idan an je gaban Allah ba ki da wani uzuri iyaye ba su da uzurin da za su ce a'a Allah mu mun ce ta yi karatu ne kila karatun nan da ake cewa yar ta yi fa ba karatun addini ba karatu ne na boko wata killaha ba ku karo da wata da ta rubuta wa Sheikh Jafar Mahmud Adam wasiƙa lokacin yana da rai yar jami'a ce tace iyayenta sun ki mata aure a Maiduguri sun ƙi mata aure ita kuma ta kawo muzuli tana gabar a mata auren auren ta fi sha'awa ta ce sai suka sata a jami'a jami'an nan kuma ta ce akwai gurub guda uku na kungiyoyi na badala akwai bangaren malamai akwai bangaren dalibai akwai bangaren kawalai a jami'a ta ce wannan bangaren na malamai za su dinga ka da ke a jarrabawa in ba baki ba da haɗin kai an yi lalata da ke ba waɗannan ɓangaren ɗalibai su suka fi hatsari domin su za su iya miki fyaɗe da ƙarfin tsiya kuma ba inda za ki je ki faɗa ta ce to akwai ɓangaren kawalai da su kuma za a yi amfani da kuɗi da sihiri da tsafi da duk hanyar da za a bi sai an kai ki an yi baɗala da ki ta ce to malam waɗannan ɓangarori guda uku ba zan iya tsallake su gaba ɗaya ba a jami'a ta ce a yi wa iyayena nasiha su ji tsoron Allah su aurar da ni ta ce ko ba komai idan kina jami'a aka ce kina da aure to kina da ɗan wani mutunci da za a kau da ido a kanki ta yi bayanai da yawa malam jafar Allah gafarta masa ya karanta ya kuma yi wa iyaye nasiha saboda haka iyaye irin nasihar da malam Jafar yayi ita za mu muku ita dai ya ki sani lokacin da ta isa aure kuma ta samu mijin da zai aure ta to maganar ki taushe ta ki ce ba za ta yi aure ba sai ta yi karatu kin shiga haƙƙin da ba naki ba kuma wannan haƙƙi ne na Allah kin shiga haƙƙin Allah kin rusa mata ta kin rusa mata rayuwarta domin ta zo daidai gabar da ta ya riga ya ƙare a wannan lokacin in kika matsa mata to komai za ta iya yi kuma duk abin da ta yi laifin zai koma mai uwar ko uban da haka jahilci ne sa'annan kuma ta ƙadaranci ne ma uba ya tsaye ce ba zai aurar da isa ba sai ta yi karatu ba inda Allah ya baka wannan damar ba ta inda ka samu wannan iko zalunci ne ƙarfa-ƙarfa ne ga addinin Allah kuma taro wa kanka azabar Allah ka yi domin shi Allah subhanahu wa ta'ala dama abin da zai tambaye ka shi shine bata samu wanda take so bane ta samu me yasa baka aurar da ita ba kawai akan wannan Allah zai maka azaba to amma da yawa iyayen sun fi gwamma cewa Allah ya musu azaba dan ba su san shi ba saboda haka haramun ne iyaye su tauye wa yarsu yanci na aurarwa yanzu da za ta ta ce za ta je kotu sai a ce o oh, Allah ya kawo mu zamani kun ji ta kai iyayenta ƙara ko ba haka bane amma a ƙa'idar musulunci tana da dama ta je kotu ta ɗaura mata aure da wanda take so to idan ta yi wannan kuma kaga ta fita a cikin dangi sai a taɓata ta ‘ya'yanta ba mai kula su ita da ta kai ƙaran babanmu ƙannan su kita yayinta su kita ‘yan uwan uwa su kita ta kai iyayenta ƙara amma kuma a gun Allah ta fi gaskiya don da ta je ta yi zina gara ta kai iyayenta kara wallahi saboda zina guba ce kuma an fara bari yana da wahala tun da Allah ya tsare mata rayuwarta ba ta son faɗawa cikin musifa kar a tilasta ta taje ta faɗa in aka tilasta ta taje ta faɗa to kuma ba mai tarewa sai Allah Allah ya kiyaye wadda aka iyaye su ji tsoron Allah sani ba su suka halicci yarinyar nan ba baiwa ce ta Allah ita ma mas'uliyar ta Allah zai tambaye ta matar ta zama baliga an ta je ta wani abu Allah zai dora mata nauyin sannan kuma sake dora iyayen irin wannan nan. to ya kamata duk lokacin da yarinya har ta iya fitowa ta ce aure take so to a manta da komai a ji a auren da ita wannan shine mafita Allah ka taimake mu eh, iyayen da suke wannan kuma Allah shi da su su daina eh, ba daidai bane kuma ba musulunci bane kuma ba taimakon addini bane eh shi yawa akwai takarda da aka kawo kwamitin kula da marayu sun kawo mana takarda takarda tana wuri na mani ban kawo muku ba ta daɗe ta kai sati ma a hannuna cewa za a nema wa marayu taimako duk da ma yi latti don ya kamata a ce tun farkon azumi an fara kamata a ce kusan iwar haka ma za a lallaba wa marayu dan abin da aka tara ne sau da haka duwace take da niyan za ta yi sadaka dan marayu to ta ruko dan abin da za ta zo da shi gobe ta kawo Allah kai mu a zo da dan abin da za mu tara kuma wadda ta san tana da marayu za ta rubuta sunayensu ta kawo wa kwamiti su kuma za su ba kwamitin marayu in an tashi rabo za a kira ta in kina da uku ko biyu suka samu in kina da biyar ko uku suka samu ai alhamdulillah saboda haka ku kawo sadaka mu tara don mu taimaki waɗannan marayu Allah ka gafarta mu iyayensu mu ma ran da namu ƴaƴan za su zama marayu Allah ka sa yadda muka duba maraicin wasu Allah mu ma ka duba maraicin namu sallu ala nabiyil karim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 ku da muke da lafiya Allah ƙara mana lafiya da imani baban mu Sheikh Aliyu Aliyu da yake gabatar mana da wannan karatu Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwar shi albarka kuma da muke zama don saurarawa abinda muke ji Allah ya sa ya zama sanadiyar shigar mu aljanna dan mata da zawarawa masu bukatan aure Allah ka ba su mazaje na kwarai ya Allah wanda ka ba su auren ka zauna da su lafiya ka musu alkhairi cikin dakunan su ya Allah ka ba Fati miji na gari mata masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya wayanda ka ba su ka sanya musu albarka kowa da bukatun shi na alkhairi mu karanci bismillah da fatiha Allah ya ji mana bismillahir rahmanir rahim لله رب العالمين الرحمن rahim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 وآتنا فيمن أعفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يضل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا نعم المولى ويا نعم النصير أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وأز جارك تفعل ما تشاء بقدرتك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم وسلطانك العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل صلاتنا وسجودنا وركوعنا وسائر عباداتنا اللهم أعط علينا رمضانا أعواما عديدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع الأطاء يا دافئ البلاء يا هادرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا حليما لا يعجل اللهم طبنا في تيسير كل أمر أسير فإن تيسير العسير عليك يسير